warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd yau muna ranar litinin watan ramadan yana da kwana goma sha tara al ɗari hudu da talatin da tara hijiriya yau kuma muna hudu ga watan shida dubu biyu da goma sha takwas miladiyya wannan kuma shine karatunmu na goma sha takwas a wannan masallaci mai albarka karatun maza na alkulafa'ur rashidun masallacin alkulafa'ur rashiduna da ke unguwar agege a jihar Legas kudu maso yammacin najeriya wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa a suratul tauba mun tsaya a aya ta 29 za mu tashi aya ta 30 wa qalatul yahudu a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qalatul yahudu ubayyinatullahi wa qalatul nasara ذلك قولهم بأقوال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وأربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الله ubangiji subhanahu wataala ya ce wa qalatil yahudu uzairu ibn allah dan ya tabbatar maka da cewa wala na dinal haqqi ba sa yin addinin addinin gaske to sai tsora akan waccan magana da ta wuce a baya sai ce wa qalatil yahudu yahudawa wanda aka ce ku yaƙe su saboda la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala na dinal haqq to suna cewa uzairu ibn allah wani bawan Allah mai suna uzairu alaihi salam wai dan Allah ne wa nasara kiristoci kuma suna cewa almasihu ibnullah annabi isa yesu almasihu dan Allah ne haka zo suke cewa Allah ce zalikum qawlu qawluhum bi afwahihim wayannan maganganun kawai maganganu ne da suke faɗa da baki su kansu idan suka bibiye abin a cikin zuci sun san ba haka bane qatalahumullah Allah ya tsine musu na qawlal ladina kafaru min qabl wannan magana ta su ta cewa uzairu ibn da almasihu ibn suna kwaikwayon maganganun kafirai da suka wuce cikin mushrikan maka da kuma mushrikai na yunan wanda tuntuni dama sun faɗi maganganu na kafirci irin wannan mashirkan maka sun ce mala'iku 'ya'yan Allah ne su ma kuma yunan sun danganta wasu zuwa ga 'ya'yan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce qatalahumullah Allah ya tsine musu annayu fakuna ya ake yin ake karkatar da tunaninsu ake juyar da hankulansu haka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum sirri masana a addini da kuma masu ibada a cikinsu arbaban sun zama iyayen giji suna bauta musu min lahi koma bayan Allah wal masihab ibn maryama kuma su kiristoci sun rike annabi isa a matsayin abin bauta wa ma umiru kuma su waɗannan yahudawan da kiristocin ba umarce su da wani abu ba illa li ya'budu ilahan wahidan face su bauta wa Allah abin bauta ubangiji shi kadai la ilaha illa huwa babu wani abun bauta wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi Allah ba subhanahu ya fi ƙarfin duk abin da ake haɗa shi da shi na ɗa da kuma kishiya da abokin tarayya amma shirkuna ya fi ƙarfin duka abin da suke tara shi da shi yuriduna an yutfi'u nurallah abin da suke so suna so su disashe hasken addinin Allah ne suna so su bishe hasken da yake cikin alkur'ani ne bi afwayin da bakunansu ta hanyar faɗa abubuwan da ba su dace ba wa ya aballahu illa an yutimma nurahu Allah ko yaƙi bin san ransu face sai ya cika wannan haske nasa walau kari hal kafirun ko da wa'annan mutane kafirai sun ki huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shine Allah wanda ya aiko a manzansa da shiriya da addinin gaskiya liyuzhirahu ala ad-dini kullihi dan ya nuna wa manzala sama addinan gabaki daya ya gansu dan ya mutane bayanin abin da yake daidai a cikin su da abin da yake ba daidai ba kamar yadda ya faɗa wa muhaiminan alai ko kuma li yuzhirahu ala addini kullihi domin Allah ya dora wannan addinin akan ragowa addinai gaba daya zama shi kadai ne addinin da zai yi saura har a na kasa walau kare hal mushrikuna koda masu hana ruwa gudu masu hada bautar Allah da wani sunki to Allah sai ya cika wannan haske nasa to wannan ayar da ta 30 da zuwa ta 33 ayoyin nan suna kunshe da bayanin aqidar ahlul kitab wanda Allah subhanahu wataala yayi umarni da ayake su shi yasa malaman balaga balagar alqur'ani da suka kalli wannan ayoyin suka ga an buɗe ta da wawun to sai suka ce wannan aqaf ne ala qaulihi ta'ala wala yadinuna dinal haq tunda qur'ani ayoyin suna hada da junan su duk aya to tana da alaka da ta bayanta insha Allah sai dai in baka gane ba قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق وكبر كاتي يا كبر يا ولا يدينون دين الحق sai aka kawo maka misali wa qalatil yahudu ka ba ji fa abin da yahuda suke cewa uzairu ibn billah uzairu dan Allah ne to wannan uzairu wani suna ne na wani bawan Allah wanda yake yana cikin malamai malamai manya-manya na yahudawa wanda suka rayu a zamanin da ya shuɗe kuma yana cikin waɗanda aka kame su a cikin 'yan fursuna aka kai su babil aka ɗaure su sunansa ezra izra da yaren ibraniya hebrew shi yasa a cikin bible za ga akwai chapter mai zaman kanta wacce sunanta book of ezra book of ezra ma'ana littafin uzairu wanda a cikin shi wannan book of ezra din an ɗanyi wani abu na bayani da kuma labarin da ya shafi shi a uzairu din wanda sun faɗe shi da shi da babansa da da sauran dai wasu labarai nasa a cikin surori guda goma wanda kowace sura tana kunshe da ayoyinta wanda shi book of ezra din a cikin bible yana tsakanin littafin korantiyawa korantiyawa ta ɗaya da ta biyu labarin korantiyawa na ɗaya da labarin korantiyawa na biyu sai kuma littafin ezra shine uzairu to sai kuma littafin nehemiya haka za ka tafi har zuwa ƙarshen tsohon alkawari wanda shine malaki ko malakai to shi wannan uzairu wanda yahudawa suke cewa ɗan allah ne sunansa a uzairu ibn shurai ibn shurai ibn ibn ibn azriya ibn wanda idan aka ci gaba da lissafa ibn ibn ibn har zai kai zuwa ga annabi harun yayan annabi musa alaihi salam kamar yadda muka sani annabi harun shi ma ya bar zuriya wanda zuriyarsa sun ci gaba da haihuwa to abinda ake danganta shi zuwa gare shi kenan wasu kuma sun ce a baban nasa da ibriya ne ake ce masa shari'a amma abinda yake a yaren larabci ana cewa ibn saraya wanda ko a cikin shi littafin book of ezra din sun fassara shi da ibn the son of saraya sunan babansa kenan ah, yana cikin lawiyawa jikokin lawi wanda idan aka yi tracing din nasabarsa ta tsallaka daga harun to ya fito daga famil din lawi a gidan yaqubu alaihi salam wanda kuma kun san su lawiyawa suna da daraja sosai a cikin bani isra'ila wanda malinta da annabta ta tike a gare su a bisa labarai da muke ji na isra'ila na Isra'iliya wanda idan ka duba kaga suna da sura mai zaman kanta a cikin tsohon alkawari book of leviticus to shi wannan ah, wato shi wannan uzairu alkur'ani bai ambace shi ba sai anan anan alkur'ani ya ambata mana sunansa wa qalat yahudu uzairu ibn amma malamai malaman tafsiri suna fassara faɗin Allah subhanahu wata'ala wanda yake cikin suratul baqara cewa aukan ladhi marra فأماته الله عام فبعثهم قال كم لبست قال لبست يوما أو بعد يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك لك آية للناس وانظر إلى العلم ثم wannan aya ta cikin suratul baqara tana ba da labarin wani bawan Allah da ya huce alaƙar yatin ya huce wani gari malaman tasiri suna ƙoƙarin bayyana cewa wannan garin shine Orishalim birnin kudus kenan baitul maqdis to da ya wuce a lokacin da su bani isra'ila sun saba wa Allah ubangiji ya aiko musu da bukta nassar wani azzalumin sarki wanda yake daga cikin amalikawa ya zo ya yi kace-kace da su ya kakkashe su ya zanto garin ba kowa to shi ne sai ke cewa ya huce ya ce wai ya kawo yatin ala urushiya gagarin da an lalata shi an kashe kowa sai yake cewa an nayi fi hadhihi Allah ba'da mautiha yanzu wannan kuma Allah sai ya sake raya su bayan sun mutu yaya kenan haka za ta kasance to kawai yana cikin tafiya fa amatahu Allah a ta'ani sai Allah ya kashe shi ya daura rayuwarsa a wajen sai da ya shekara ɗari sun mab'athahu sannan Allah ya tashe shi kala sai ce kam labist sai Allah ya tambaye shi ce shekarar ka nawa anan kana kwanci a nan yace labista au ba da yawma inda misali ya kwanta da da da da, da safiya tashi da yamma da daddare ko da yamma shi a zamaninsa ko dai ya kwana ne ya yi kusan awa 20 da wani abu har 24 ta zo ta huce misali in ya kwanta da azahar kuma ya ga ya tashi magariba zai zaci baccin awa uku ko kuma ya yi baccin awa 24 ta zo ta huce ma an ƙara wajen awa hudu wajen 28 kenan shi dai yadda ya ji jikinsa ya yi likis ya san kila da baccin da ya huce na kwana ɗaya ko kuma dai na yini ɗaya ne baccin ya nauyi sai Allah ke cewa ƙalar labista yau man abu ba yau ƙala ban labista mi a ta'ami kwanan shekarar ka ɗari a nan za ka kwanan ka dubu uku da ɗari shida da wani abu a bisa lissafin mu kenan sai Allah ce to in kana so ka tabbatar da haka ba ka tawo da abinci ba duba abincin ka ka gani da abin da ka zo da shi wanda kake sha ya ta sanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'izami kayfa nunshiruha wa taqra kuma nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir alqur'ani ya ba mu labarin sa a wannan sigar to malaman tafsiri kusan sun kusa su haɗu akan cewa wannan mutumin shine uzairu wanda Allah ya kawo labarinsa anan yake cewa qalatil yahudu uzairu ibn Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi a cikin hadisi wanda al-imam abu dawud ya rawaito bi sanadin sahih sahahul albani daga abu hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma ajri ni dai ban sani ba a tubba'un la'inun huwa amla wai shi ma tubba tsinanne ne ko ba tsinanne ba ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi yahudawa su ne ƙaunar tubba to shi tubba ɗin mutum ne shin Allah ya tsine masa ne ko bai tsine masa ba mazala ce la'adiri ban sani ba ya ce wa ma'adiri ko ban sani ba a uzairun nabiyun amla uzairu annabi ne ko ba annabi ba ne ban sani ba to abinda malamai suke cewa kore sani da manzan Allah su salama yi wa kansa wannan na farko dai darasi ne ga duk wanda yake malami akan cewa Allah bai kallafa masa komai sai ya sani ba da haka duk abin da ya zo kanka baka san shi baka ce ban san shi ba na bisan sana shugaban talikai baki ɗaya na cewa la'ajiri a tubba'un la'inun amla لا أدري a uzairun أم amla أبو نبي biyu kuma wato cewa أدري دم da manzara أعزير النبي a uzairun الحل amla في الناس nasi أم amla shin asali duk wanda aka haifa annabi ne za a ce masa annabi inda ba a ce ba annabi bane ko kuma a'a asali kowa farar hula ne sai wanda aka ce annabi ne wane ne asali eh asali kowa farar hula ne har annabawan ma sai an faɗi cewa annaba ne sannan muke sanin annaba ne saboda ko annabi isa yake cewa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya ko annabi zakariya ya zakariya inna nubashiruka bi yahya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya kuma Allah ce wa hananan min ladunna Zaka wa kana taqiya wa barran bi walidayhi wa lam yakun wassalam wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya takaice dai Allah ya bamu labarin cewa shi ma annabi ne annabi zakariya ma annabi sulaiman annabi daud zaka cewa ba a ce annabi bane sai mu bar shi al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana shikenan sai mu bar shi a yadda kowa yake tunda ba mu samu nassin da ya nuna mana cewa annabi bane kuma tunda ma Allah sallallahu alaihi ya kore wa kansa sani to abin da yake nuna mana kenan babu amfanin ka san annabi ne ko ba annabi bane Al-Abbad Al العباد Allah ya kara masa lafiya wani shehin mu ne yana nan a madina wanda yana cikin mutanen da ya daga wuta a ganin su ba makahu ne baya gani amma kullum yana koyarwa a masallaci annabi sallama ya yi alkutubu sita gaba ɗayansu kuma tun yana yaro yake makaho amma abinda zai baka mamaki da al'ajabi ni ne ban taɓa jin hadisi a duniya na da aka yi san shi ba a makancan kuma ko ba wannan ne zai baka mamaki da al'ajabi ba sai an karanto masa karatun akwai ɗalibinsa da ke karanto masa rushaidan wanda shi ma associate professor ne yanzu a kuletul hadis ya koyar da muna aji uku idan ya karanto hadisin to ya kai karshe to zai bar malam ya yi sharhi sharhi na ilimi sosai wanda za ka iya kafa hujja da sharhin nasa wanda yanzu ma a cikin sharhin nasa zan kafa muku hujja insha Allah kan karkashi wani hadisin na sunan Abi Dawud to idan ya zo yi bayani ya sharhin hadisin kwarai ya faɗa abubuwan da malamai suke faɗa wanda duk inda za ka koma in a cikin littafin ne dai misali sunan abi dawud ka je ka koma bazalul majhud na saharan furi ko aunul ma'bud na mubaraka furi na na al'azim abadi ko kuma ka koma cikin tahzibus sunan na ibn al-qayyim na ibn qayyim al-jawzi ko ka koma cikin ma'alimus sunan na khattabi duk wani littafi da kasan an sharhin abu dawud in allah ya dade da wahala akwai wata magana ta ilimi da ba zai faɗe ta ba a cikin takaitaccen lokaci sannan kuma ana kaiwa ƙarshe to sai kuma a ɗauko masa rijal ɗin hadisi qala haddathana fulan ana karantawa an ce kala haddasana wani sai ce maka wanan nan ne wani dan wani dan wani dan kabila kaza mai kaza da kaza hadisansa suna cikin littafi kaza da kaza da kaza duk inda aka taba yi masa waya zai faɗa haka ba za a bari jaka kala haddasana fulani ce ne wani dan wani dan wani dan kabila kaza ga matsayinsa a wajen malaman hadisi shi ne kuma ke cikin hadisi kaza hadisinsa yana duk rijal din sai ya gama da su ka san kuma akalla ka samu mutum hudu ko biyar zuwa bakwai ko to in ya gama to sai kuma in hadisin yana da wani abu da malamai suka faɗa a kai a makancan fa zai gaya maka sannan a tafi hadisi na gaba in aka ƙara maimaita wani rawu ko an yi bayanin saɗa sai ya ƙara maimaitawa sannan a labarin da aka bawa an ce ya taɓa shekara 20 bai taɓa bashin sallah a zahar a haramin madina sannan dai a zamanin nan mu dai mu taba ganin mutumin da Allah ya yassare masa yake aikin haji irin na manzo Allah sama ba irin kuma zai tafi aikin haji duk shekara duk shekara sai yayi haji tawaga guda yake tafiya da ita a kama musu tanti amina a kama musu tanti a arfa a kama musu tanti a musdalifa a yi musu hidima sha ta arziki wanda akalla kowane mutum da in ka ji makudan kudin da ake kashe masa abin zai baka mamaki kuma mutanen da suke zama a majalisinsa sun ninninka mutanen da suke nan kullum kawai wata ranya bushi suka ce jin mai bukatar taimako ko tallafi ya rubuto sunansa ya faɗa abin da yake so ka ga ɗalibai bare san ɗan afirka ma mala ina bukatar kaza a cika masa a turo masa malam to zai sa a karba zai samu ma'aikata da ke sai ce a ware kowace ƙasa a ware nata sai a ware takardun kawai za ka yaji takarda ne ka rubuta sunanka da sunan mahaifinka da ƙasarku da abin da kake bukata an aka hada sai a zo a daidaita a gyara an aka gyara sai a buga su a takarda sai a kira wakilin ƙasarku a ce duba ga duk waɗannan 'yan ƙasar ne inda ya duba ce ya duka ya san su in akwai wanda ake shakka a kansa sai a gaya za a tabbatar na kawai sai dai ku an ce to ku waje duk yan kasa ka za su je wajen wakilinsu su karɓa abin da suka rubuta abin da zai baka mamaki mutane ne da Allah ya haskaka kuma zuciyarsu da ilimi wanda ba su da lokacin yin sako ma yana nan da rai ma ya tsufa ya taɓa rike jami'ar islamiyya yawanci lokacin da malamanmu suka yi madina galibinsu a lokacin shi ne bc bimbaz yana gama shi ya barwa wanda ya sa watakila wasu ba san shi ba duka abin da zai hada shi da ɗaukaka ba ya san shi don da ya ga dama a ce yana hayata kibarul ulama da ya je amma ce ba zai iya barin madina ya je ko ina ba in ga ya fita maka ya je ya je hajji ya dawo in ya dawo kuma shi kenan kullum kuma har yanzu ya yi ritaya tuntuna amma bai daina zuwa jami'a ba Yanzu jami'a ya koyar idan lokacin azahar ta yi kuma ya shiga kuma in zai zo aji da kansa yake shigowa ga gashi baya gani amma zai iya gane ajin da zai shiga kuma zai ba da takarda a kira sunan an gama kiran suna ya karfi takardar ya ce a rubuta wanda bai zo ba bai zo ba a haka kuma zai zo ya muku makin ɗin jaraba ya komai ko ya sa a yi allahu alam har ma ɗalibai suna ta shakka ko dai yana gani ne zuciyarsa ne tana gani Allah ƙara masa lafiya to shi sheikha na hafizahullah sheikh al-abbad wanda ɗansa kuma yana ɗaya ga cikin manyan profesoshin duniya na aƙida sheikh razzaq yana ɗaya daga cikin abin alfaharinmu shine hadda shi muke karatu a wajen baba ga shi da yanzu a duniyar musulunci za a magana professors na aƙida ko mutum nawa ake nema sai an sa da shi kai akwai fannin da ake tunanin ma dole a sallama masa kawai shi dan fa ba wai uban ba mata Sheikh Abdul Razzaq to abin da yake cewa Sheikh Abdul Musin Allah ya kara masa lafiya yake cewa wannan da manzo Allah sama yake cewa ban sani ba shin tubba annabi ne ko la'inun nas ne shi ma yana cikin wanda Allah ya tsine ko baya ciki tunda kun san Allah ya tsine wa adawa ko ala bu'dan li'adin qaumi hud to sai sheikh abbad yake cewa wato wannan kafin manzan allah sallama ya samu labari ko ilimin cewa tubba ɗin musulmi ne ce amma daga bayan manzara sama allah ya sanar da shi cewa tubba ɗin ya musulunta don haka ba la'in ba ne ya ce wa amma uzairu falam ya ati ya yadullu ala annahu nabi amma batun uzairu ko ba wani abu na ilimi da ya zo wanda yake nuna cewa annabi ne saboda haka abin da ya muka sani shi ne ba ma cewa annabi ne ba ma cewa ba annabi ne ba kaman zulkarnain ba zulkarnain ba annabi ba ne luqman ba annabi ba ne wa ne zulkarnain lam yu'raf ka za luqman fahdhar an jidali wa rabbul arshi fawqa al arshi lakin bila wasfi at tamakkun wa ittisali to shi wannan eh, uzairu kenan yana cikin wanda aka kame su aka ɗaure su amma wani sarki sarkin fasha wanda ake kiransa sarki korsh kamar yadda ya zo a cikin isra'iliyat wanda ibn ashur allah ji kansa hama a cikin at wacce Nuri ya kawo cewa ya sake shi kuma bayan ya sake shi ya sa aka kwakwance mutanen bani isra'ila da suke ɗaure a babil can yankin iraki kenan aka sake su gaba ɗaya kuma aka umarce su da su koma urushalim sai suka koma urushalim suka sake gina haikal suleiman haikal din nan dai eh, wanda yanzu yahudawa suke da'awarsa wannan ya faru kafin haihuwar annabi isa dan maryama da shekara 451 in the year 451 bc to shi din a lokacin shine shugaban yahudawan kuma ya haddace nasoshi na attaura to akwai wata attaura da kakan shi ya rubuta a yadda isra'iliyar suke faɗa cewa wannan attaurar bayan ya haddace ta sai ya binne ta a wani waje domin ya kiyaye ta to kuma kun san yahudawa kullum in suka saba wa allah allah ya ladabtar da su in suka dawo kan tafarki sai su sake saba wa allah to lokacin nan cikin azabtar da Allah da azabtarwa da Allah ya musu bayan shi Uzairu ya tafi ya kwanta baccin shekara 100 to sai suka sake sabawa Allah sai Allah ya dinga dauke malaman su na attaura gaba ɗaya sai zanto ya rage ba wani malami da ya iya attaura kuma sai Allah ya dauke musu ya tafiye musu da attaura ya zama babu ko kwafi ɗaya na attaura sai aka dinga bulimbituwa a hankali a hankali sai aka manta a taura gaba daya amma an san labarinta sai dai ko aya ɗaya babu wanda zai iya kawo ta to ana tsaka da wannan yanayin sai shekara ɗari ta cika to kasan kwa ba yadda za a samu wani wanda ya rayu da uzairu sai tsirari cikin waɗanda suka tsufa tuku tunda shi a lokacin dama yana da shekarunsa sa'anninsa duk sun mutu bayan ya tashi shekaru ɗari Allah ya ce masa duba ga abincin kalam ya tasanna bai ma canja ba yana nan a yadda yake ka duba kuma ka gani jakinsa ya mutu wanzur ila himarika wal naj'alaka ayatan linnas to Allah sai ce wanzur ila al'izami kalli kashin nasa kaifa nunshiru ha yadda zamu dawo masa da rayuwa minan nasha ko kaifa nunshizu ha da zamu dinga bankara shi muna summa naksuha lahama sannan mu zo mu tsara tsakanin kashi da kashi mu shigar da nama to da ya tashi sai ya nufo gida kamar da yadda ya saba sai ya tarar da ɗan gidan wasu ne daban mutanen garin wasu ne daban sai suka ringa cewa ah, kai kuma fa yace ni ne uzairu suka ce wani uzairu ce uzairu ɗan saraya suka ce kaji wani mahaukaci uzairin shugaban da aka yi shi kamar yanzu mutum ne yanzu ka gaya ta so ce maka shi ne usmanu ɗan fodiyo ta yaya to usmanu ɗan fodiyo da tun 18 o wani abu ya mutu to sai ta so ya ce shi ne uzairu sai suka karyata shi suka ganshi kuma da ragowar kuruciyarsa kuma su labarinsu tintina ana ce musu uzairu an yi wani mutum mai suna uzairu ya haddace a taura ya yi kaza ya yi kaza sai aka je aka samu wata tsohuwa tuku wacce ita ce ta zauna da waɗanda suka san shi sai suka ce sufi da na uzaira gaya mana yadda yake ta ce yana da sifa kaza da kaza da kaza da kaza sai suka ce sai suka wasu ga sifofin duk abin da ta faɗa shi haka yake sai suka ce to wancan ya haddace a taura kai ma ba ka kawo mana ba sai ce imana eh, zan kawo muku a taura ya dinga karanto musu sura-sura suna rubutawa sai da ya musu ta gaba ɗaya sai ya ga kamar suna shakka ya ce to in kuna shakka ku je daidai waje kaza akwai wata a taura da na binne a wurin kwa nemo kwa gano kwa gano ta ku zo ku jarraba ku hada da wacce kuka gani a wajena sai suka gani suna gani sai suka ce to gaskiya Allah bai ba shi wannan baiwa ba sai don ya zama ɗan Allah ba yadda za a yi ordinary mutum ya haka in ba ɗan Allah ba to shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qalatil yahudu uzairu ibnillah yahudu suna cewa uzairu ɗan Allah ne yanzu mun san waye uzairu ko mun san kuma ba annabi bane amma za a ce masa alaihi salam tunda akwai mutanen da ya halatta a ce musu alaihi salam daga ce akwai maryam al'adara virgin mary ita ma na ce mata alaihi salam bayan na akwai matar fir'auna ba annabiya ba ce asiya a bisa maganar jimhur na malamai banda ibn hazm ita ma na ce mata alaihi salam sa'an nan ya'yan annabi sallallahu alaihi sallama tun da kan na aliyu duka alubaitar rasulullah sallallahu alaihi sallama tunda manzala so sallama ya ya hada su da su da shi a cikin salati su ma ana iya ce musu alaihi salam dan haka shi ma uzairu ana iya ce masa uzairu alaihi salam kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka tafi akai cewa babu laifi a ce masa alaihi salam to wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wa qalatil yahudu anan an ce qalatil yahudu amma ana nufin ba'dul yahud wani bangare na yahudawa wa illa ba duka yahuda ne suka tafi akan cewa uzairu dan Allah bane Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti Allah ya gafarta masa da rahama sai yake kawo misalin waɗanda suka tafi akan cewa uzairu dan Allah ne a cikin yahudawa ya ce akwai sallam ibn mishkim da kuma shaz ibn qais al-yahudi da nu'man ibn Awfa da kuma malik ibn Sayf qabbahahumullah Allah ya ƙara tsire musu wayannan su ne suka assasa fadin cewa uzairu dan Allah ne wasu kuma suka ce a'a wasu tsofaffin yahudawa ne da dadu su ne suka tafi akan cewa uzairu dan Allah ne wasu kuma suka ce a'a a lokacin manzon Allah sallallahu ne wasu daga cikin yahudawan suka ce uzairu Allah shi yasa alqur'ani da ya sauka ya ba da labari akan abin da su yahudin suka yi wa qalatul yahudu uzairu Allah to wannan aya tana cikin ayoyin da suka tada balli wanda suka tayar da controversy ga shi dai ƙur'ani allah ya tabbatar mana ƙur'ani cewa yahudawa sun ce uzairu ɗan allah ne to amma actually yanzu in ka koma cikin current aƙida ta yahudawa za ka ga ga dai tsohon alkawari old testament wanda shine a taura akwai book of ezra wanda a ciki akwai labarinsa har da sunan babansa amma a ciki babu abin da ya nuna aƙidarsa ta cewa ko aƙidar yahudawa da suke cewa ɗan allah ne sannan idan ka koma cikin talmud littafinsu da yake hannunsu da sharhinsa na mishnat da dukkan abin da yake document na yahudawa a yanzu ba za ka samu wuri ɗaya da suke sifanta uzairu da cewa ɗan allah ba ne wannan babu shi to shi yasa makiya musulunci da zindiƙai cikin orientalist da kuma marasa adalci a cikin ahal kitabi da sauran arna na duniya da mulhidai suke ta sukan addinin musulunci akan ya wa yahuda abinda su kansu basu san san da ba ma su san da maganar ba kamar misali idan ka duba binciken da aka wallafa shi a shafin wikipedia ƙarƙashin sunan uzairu za ka ga sun hakaito wanda yake na larabci za ga sun hakaito maka suna cewa mimma huwa sha'i'un fil fikr ibrani an uzairu annahu ibn Allah wa hadha mukhalifun li ara'i al fal ustaz david uh, david wines وهو بروفيسور في الدراسات الإسلامية لا يجد لها لا يجد لهذا الادعاء أي دليل ويشارك الرأي الأستاذ جون كالتين كالتينر وهو بروفيسور في الشؤون المسيحية والإسلامية مضيفا بأنه لا يتوفر دليل على أن يهود المدينة قد حملوه قد حملوا فكرة بنوة عزير yake cewa abin da ya zama ya yadu a wannan zamanin shine ana cewa yahuda suna cewa annabi isa dan allah ne afwan a yahuda suna cewa uzairu dan allah ne wannan shine abin da musulmai suke cewa ce to amma duk da haka a wannan ya saba wa ra'ayoyukan mutane da yawa akwai wani a ustaz david wanda shi profesa ne na musulunci amma arni abinda zai baka mamaki za ka je university of cambridge a birtaniya jami'ar cambridge za zaka tadda farofesoshi na musulunci ko ba musulmai ka je jami'at oxford can ma dai a birtaniya ka tarar da farofesoshi da ba musulmai ba ka je jami'at a nan jami'at birmingham za ka tarar da wanda ba musulmai ba kuma farofesoshi za ka je jami'ar sorbonne a faransa manya-manyan jami'o'i a germany da ina ne ka tarar da professors ba musulmi ba kuma an ka tafi ka je ka karanta musulunci su din ne za su koyar da kai su da matansu kwanaki ba an samu wata ko a texas take ne ko a ina ba wata professor amina wadud professor ce ta musulunci kuma wai musulma ce wacce ta fito ta ce ita ba ta yadda a ce mace ba za ta ja sallah ba kuma za ta ja mutane sallah ta ga wanda zai hana su ta yi sallar juma'a aka samu wata ita ma mahaukaciya wacce ita ma wai profesa ce ta musulunci ita kuma take karatun da fassara Allahu akbar sai a ce the god is greatest ya ce wa alhamdulillah rabbil alamin all praises are due to Allah the lord of universe aka suke wai a sallah kenan ba za a ce ar-rahman rahim ba sai a ce the most gracious the most merciful the master of the day of judgment wannan hauka ne sun awwalu ala uqulihim sun mai da hankalin su ya zama shine shine shine jagoransu ko kuma jagabansu to wannan professor da kuma wani professor wanda yake shi kuma john a uh, kaltinar wanda shi kuma profesa ne akan al'amuran musulunci da kiristanci a bincikensu sun gano cewa wannan maganar kawai shaci faɗi ce wai da ake danganta ta zuwa ga yahudawa wanda za mu zo mu ji abinda malaman tafsiri suke faɗa kamar yadda muka faɗa cewa mu tafsirin mu tafsiri ne na salaf ba yadda za a yi wani abu na zamani ya sa mu bar abin da magabatanmu suka faɗa kuma duk abin da magabata suka faɗa shine akan gaba kuma in har sun haɗu akan wannan abin to ko wani a zamanin nan yana ganin cewa kuskure ne to ra'ayinsa ne amma ba shi wannan ra'ayin nasa kuma ba zai taɓa zama karɓaɓɓe kuma ba zai samu duk wayewa mu ce za mu saki abin da magabata suke cewa ba yanzu bari mu bibi maganganun malamai mu ji me malaman tafsiri suka faɗa game da cewa uzairu ibnillah shin dan ba mu samu a cikin bible ba ko a cikin littafin yahuda shikenan sai mu ce qur'ani ya musu ƙarya al ibn hajar Allah ya kansa da rahama al-asqalani a cikin fatahul bari sharhin sahih bukhari juz'i na uku shafi na 359 yake cewa qala ibn al-arabi al-imam al-hafiz al-qadi abubakar ibn al-arabi a cikin sharhin tirmidhi yake cewa تبرأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن عزير ابن الله يهودا أتن أزامن سوء wai sun barranta gabaran cewa uzairu dan Allah ne su su yadda ba sai yake cewa wa hadha la yamna'u kaun la yamna'u kaunahu kana mawjudan fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam dan mutane a karni na biyar ko karni na nawa sun musa wannan ba zai hana cewa a lokacin annabi sama akwai masu wannan ra'ayin ba li'anna zalika nazala fi zamanihi domin wannan alqur'anin ya sauka a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal yahudu ma'ahu bil madinati wa ghayriha kuma ga yahudawa nan a madina tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ga yahudawa nan a khaibar da wasu garuruwa ga sunan falam qal an ahadin minhum annahu radda zalika wala ba bamu ji an rawaito daga ɗaya daga cikin yahudawa da yace bai yarda ba wannan ya nuna a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi su yahudawan sun san akwai masu irin wannan aqida kuma ba su yi inkari ba da a ce sun yi inkari to da sai mu ce to ai gashi nan ma wa'anda aka yi a gabansu ba su yadda ba amma ko yahuda yanzu ba su yadda ba kakanninsu sun yadda musu amma an ka ce yanzu babu fikirar babu aƙida sai mu ce mun yadda babu ita amma da ƙur'ani ya faɗe ta ko dai akwai ta currently ko kuma akwai ta a baya ibn hajar ya ci gaba da cewa wa zahiru annal qa'ila bi hadhihi bi dhalika ta'ifatun minhum ya ce amma kuma duk da haka man za a adalci ba wai duka yahudawa ne suka ce uzairu dan allah ba ne wata ƙungiya ce wata ɗariƙa ce daga cikin ɗariƙoƙin yahudawa bi dalili annal ƙa'ila minan nasara annal masiha ibnullah ta'ifatun minhum la jami'uhum dalilin da yasa muka ce wasu daga cikin ne saboda su kansu kiristoci ba duka ƙungiyoyin kiristoci ne suke cewa allah uku bane suke cewa annabi isa dan allah ne ba a'a wasu ba haka suke cewa ba to don haka amma an musu kudin gora ne saboda dama haka sai haka larurar zance take fa yajuzu an takuna tilka ta'ifatun qaradat fi hadhihi al-azman da haka ma iya cewa wanda suka tafi akan cewa Uzairu dan Allah ne sun kare tun a wancan lokacin kaman qalaba i'tiqadu mu'zam yahud an at-tashbih ila at-ta'til kamar yadda muka san a da can aqidar yahuda game da Allah suna kamanta shi da mutane ne daga baya kuma sai suka canja aqida a madadin tashbihi sai suka koma ta'tili sai suka daina kamanta shi da mutane sai suke kore masa sifar ma gaba daya wata tahawwalu mu'taqadin nasara fi libin wal ab ila annahu min al umur al ma'nawiyyah la kamar yadda ada yahudawa a kiristoci aqidar su game da cewa Allah da Allah uba aqida ce ta physical cewa Allah shi annabi Isa is a begotten son of God ɗa ne da Allah ya haifa haka suke cewa to amma daga baya sai suka dawo cewa ai ɗan ɗiyantakar da yake ta Allah wani abu ne wanda yake spirit sai in kana da holy spirit a jikinka sai inda ruhi mai tsarki sannan ka gane amma daga baya ne suka shigo da wannan batun asali ba in ji ibn hajar yake cewa fa subhana muqallibul qulub wannan in ta ibn hajar rahimahullah al-imam abubakar al-jassas wanda yake da ahkamul qur'an malami ba hanafi yake cewa faɗin Allah subhanahu wataala wa qalatil yahudu uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ƙila Allah qila innahu arada firqatan min al-yahudi qalat zalika yace abinda malamai suka ce wata ƙungiya ce ta yahudi ta faɗa haka ba wai gaba ɗayan su ba wa dalilu ala zalika abin da yake tabbatar maka kuma da cewa an samu inda suka taba cewa uzairu dan Allah ne annal yahuda qad sami'a dhalika fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam falam tunkiru ai an samu yahudawan da suka ji wannan tun a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su inkari ba wa huwa ka qaulil qa'il ai kamar yadda mutum yake faɗa ne yake cewa al-khawarij tara al-isti'rada wa qatl al-atfal cikin aqidun khawarij akwai wata aqida ta al akwai kuma aƙidar kashe ƙananan yara yace ce mukan ce haka wal muradu abin da muke nufi firqatun minhum la jami'uhum wata wani bangare ne na khawarij ba wai gaba ɗayan su bane wa ka kaulika kamar yadda kakan ce ja'ani banu tamim ai banu tamim jiya suka zo min ko banu tamim sun zo nan amma wanda kake nufi wasu wani bangare na banu tamim ba wai ki ɗayan su ba to a ciki shi ma ya kawo maganar da shaƙiƙi ya kawo Allah ji kansa da rahama cewa waɗanda suka faɗa haka akwai Nu'man ibn Aufa akwai Shas ibn Qais akwai Malik ibn sai da haka sai Allah ya saukar da wannan ayar domin ya nuna mana cewa a cikin Yahuda akwai waɗanda suka tafi akan cewa Uzairu dan Allah ne wannan magana tana cikin ahkamul Qur'an juz'i na 4 shafi 299 al-Imam al-Mawardi Allah ji kansa da rahama kamar yadda yake cikin tafsirinsa yake cewa fa in kila idan aka ce fa idza kana zalika qawlu ba'dihim falima udhifa ila jami'ihim wani zai iya kankan ba ce to a ah, ai da Allah sai ya ce wasu bangare me yasa zai ce gaba ɗaya yahudu sun faɗa haka kila sai a ba su amsa a ce li anna man lam yaqulhu inda nuzulil qur'an lam yunkiru saboda mun yarda cewa ba duka yahuda ne suka faɗa ba amma kuma waɗanda suke nan sanda aka saukar da ƙur'ani ba su musa ba da aka ga asamtu ridan an mutum ya shiru kamar ya yadda nan in bai ba an yi da kuɗinsa falizalika uzifa ilaihim idafata jam'in wa in talaffaza bihi ba'dhum inta kalamu rahimahullah an tambayi shekul islam ibnu taymiya mai gayya mai aiki kamar yadda yake cikin majmu'ul fatawa cizgi na goma sha biyar shafi na arba'in da takwas da bakwai afuwar aka ce masa me za ka ce game da faɗin Allah wa ƙalatil yahudu uzairu nubnillah Kullum ƙalu zalika an ba'dhum duka yahudawa ne suke da wannan aƙida ko wani ɓangare ne nasu da kuma faɗin annabi sallallahu yi yi uta bil yahudi yawmal qiyamati fa yuqalu lahum ma kuntum ta'buduna fa yaquluna al uzair da kuma hadisin bukhari da muslim wanda mazala ce za a zo da yahudawa ranar alkiyama a cewa kuke bautawa sai su ce uzairu shin halin khitabu amun amun amla shin wannan magana ta shafi duka yahuda ne ko kuma a'a to sai ibnu taymiya ce ya amsa ya ce alhamdulillah godiya dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah al muradu bil yahudi jinsul yahud abinda ake nufi da yahuda anan wa al yahuda ay wa qala jinsun min al yahud wata dariqa ce a cikin yahuda ba dukkan su ba shi sadaka ba abin mamaki ba da waɗanda suka rubuta bible din kila ba sa cikin waɗanda suke da wannan aqidar an gane alladhina qala lahum eh, sai yake cewa ai kamar yadda Allah yake cewa ne alladhina qala lahum nasa inna nas alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawu wanda kuma kowa ya san annasu anan ana nufin ah, mutum ɗaya ne sannan kuma annasu na biyu mai nasaba ana nufin abu sufiyan da mutanensa sai ce lam yaqul jami'an nas wala qala inna jami'an nas qad jama'u lakum bal al murad al jins wa hadha kama yuqalu al ta'ifatu al fulaniyatu taf'alu kadha wa ahlu al fulani yaf'aluna kadha wa idha qala ba'dhum fa sakata al baquna wa lam yunkiru dhalika fayashtarikuna fi ismi al qawl wallahu ta'ala a'lam yace saboda wa'ansu sun ji wasu suna faɗa kuma wa'anda suka ji din ba su hana ba wannan ya nuna za su yi tarayya a laifin kenan al al-qurtubi Allah ya kansa da rahama a cikin al-jami' li qur'an yake cewa fadin Allah wa qalatil yahudu liyadullahi maghlula ai shi ma ba gaba ɗaya yahudawa bane wasu daga cikin yahudawa ne haka zalika ibnu kasir Allah ya kansa da rahama ya kawo misalin fadin Allah subhanahu wataala laqad sami'a Allah qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya ai mutum ɗaya ne ya faɗa amma sai Allah ya danganta abin zuwa gare su baki ɗaya haka zalika ibn kasir shi ma ya ya karkata zuwa cewa waɗanda suka faɗi wannan magana cewa uzairu ibn ya jingina shi zuwa ga Muhammad ibn Isa qala haddathani Muhammad ibn Abi Muhammad an Sa'id aw aw Ikrima an ibn Abbas qala qala rajulun min al-yahudi yuqalu ibn Qais inna rabbaka bakhilun wa la yunfiqu fa anzala Allah ta'ala wa qalat yahudi yadu da haka wannan yare ne na alkur'ani yake faɗar haka amma ba wai ana nufin gabaki daya an jingina wa yahudawa ne cewa suna cewa wa qalatul yahudu ba ibnu kasir yake cewa hatta faɗin Allah subhanahu wataala wa qalatul yahudu wan nasara na nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ai wasu daga cikin su ne suke faɗa ba wai gabaki ɗayan su ne suke da wannan ra'ayin ba saboda haka yan uwa abinda zamu fahimta a cikin wannan bayanan da muka yi shine wa al yahudu uzairu ibn allah sai mu ce wani bangare na yahudu ba wai gabaki su ba wa nasara almasihu ibn allah sannan su kuma kiristoci suna cewa annabi isa dan allah ne yesu almasihu dan allah ne zalika qauluhum bi afwahihim wannan magana ce da suke faɗa bi afwahihim da bakunan su amma maganar tasu ba ta da wani tasiri na gaskiya yudahi'una qaulal ladina kafaru to kafin zalika qauluhum bi afwahihim fadin Allah subhanahu wataala wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah yahudawa suna cewa uzairu dan Allah ne za ku ga qira'a biyu ce akwai qira'ar jumhur wanda su suke cewa wa qalatil yahudu uzairu uzairu ibn Allah babu tamini akan uzairu wanda masu faɗan haka akwai nafi'ul madani shi sa a kira a ruwayarwar shi za ka uzairu ibnullah ake sabata uzairu ibnullah sannan akwai ibn kasir al-makki sannan akwai ibn amir ashami akwai abu amir al basri akwai wato hamza ibn abi habib zayyad wannan minas saba'a kenan sannan kuma in min al'ashara ne akwai khalaf a ruwayarsa a ƙira'arsa ta mai cin zaman kansa akwai kuma ya bin al-qaqa al-madani su su bakwai a cikin al suna karanta wa ƙalatul yahudu uzair ibn amma asimul kufi da ali kisai da yaqub al min al'ashara suna karantawa da wa ƙalatul yahudu uzair ibn allah bambancin ƙira'ar shine wayannan sun sa tanwini ala annahu musaghar cewa ismun ne arabiyyun musaghar wanda an ɗauko shi ne zuwa larabci a siga ta tasgiri don haka tunda aka mai da shi ba larabar suna to don haka za a yi masa tanwini wasu kuma suka ce a'a asali yahudawan madina ne suka mai da shi sunansa azra to amma saboda kaunarsa da suke sai suka mai da shi musaghar to sai zama balaraban suna na haka shi yasa aka yi masa tanwini su kuma wanda ba sa yin tanwini wanda wannan shine ra'ayin zamakhshari jarullah cikin al-kashaf irin su abu ubaid da sauransu kuma sun tafi akan cewa a'a sun tafi akan ra'ayin da yake sabanin haka kuma sun kawo tawjihat masu tsayi wanda shi zamakhshari din lam yartadhiha kamar yadda malamai masana balaga suke faɗa abinda imam shatubi Allah ya ji kansa da rahama a cikin shatubiya ya faɗa kenan a cikin farshin suratu a tauba a ashiratukum bil jam'i sidqun wa nawwanu uzairun ridan nafsin wa bil wukila to nan wa nawwanu uzairun ridan wa'anda suke yin tanwini akan uzairu akwai ridan shine a aliyu kisa'i sai kuma nassin na abin nan asimul kufi wannan kenan to na yudahiquna qawlan ladina kafaru min qabl yudahiuna lafazin yudahiuna shi ma akwai ƙira'a biyu yudahuna dammal ha'i yaksiru asimun wazid hamzatan madmumatan anhu wa'ila kamar da imamu shari'i ya faɗa saboda haka asimul kufi shi kadai a cikin qurra'u shi yake cewa yudahiuna sai zanto min daha a yudahiu kenan su kuma jumhurul qurra suna cewa yudahuna shi yasa yake cewa yudahuna dhammal ha'i yaksiru asimun wa zid hamzatan madmumatan dan haka kara alhamza mai dhamma sai zama yudahiuna su kuma ragowa sai sai yudahuna in an ce daha idan yayi kama da abu kenan sai mu fassara cewa yudahuna qaulal ladina kafaru ko yudahiuna qaulal ladina kafaru cewa uzairu dan Allah ne da annabi isa dan Allah ne suna kwaikwayar kafirai ne to malamai suka ce abin da ake nufi da kwaikwayon kafirai shine tsofaffin yahudawan ne suka fara fada. da sababbin suka zo sai suke kwaikwayon magana kafirai iyayensu kaga kenan magana ta tashi yuzahibu na qawla alladhina kafaru allahiku yuzahi as na karshe yana kwaikwayon na farko ko kuma yuzahiquna qaulal ladina kafaru min ƙabul wato su yahudawan akwai waɗanda suka rigaye su cikin kafiran yunan da falasifa da sauransu su waɗannan yahudawan suna kwaikwayon maganar waɗancan ne ko kuma yuzahiquna qaulal ladina kafaru min ƙabul su kiristoci da suka ce annabi isa ɗan ala ne suna kwaikwayon asalin maganar yahudawa iyayen gidansu ne a farko qatalahumullah Allah ya tsine musu wannan wannan qatalahu qatalahu Allah kalma ce da ake amfani da ita asalin ta addu'a ce amma ta koma kuma ana amfani da ita idan aka gaya maka abin da ya baka mamaki anna yufakuna yaya ake juya musu tunaninsu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun mai da fastocinsu da fada-fadansu masu ibada da masu ilimi a cikinsu sun mai da su su ne iyayen gijinsu koma bayan Allah wal masiha ibn maryama kuma sun rike annabi isa dan maryam a matsayin Allah wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida kuma ba a ce musu su bauta wa alloli da yawa ba Allah ɗaya aka ce su bauta wa domin Allah ɗaya ne ya cancanci a bauta masa la ilaha illahu ba wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi kaɗai ba Allah subhanahu amma shi to wannan idan za mu ɗauki wannan ayar ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam yana da kyau mu tabbatar a cikin littattafan su wai da gasken sun mayar da annabi isa a matsayin allah to ina ganin wannan kamar bata lokaci ne maka cewa a bible za ka nemo ina ne aka ce wa annabi isa allah wannan kamar mutum ne a ce je inugu ya nemo arni aga ai tun daga tashi wato yanzu abin da muke so mu tabbatar Allah ya ce wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida ko a cikin littafin nasu ba fa umarnin da aka musu rota wa Allah daya to akwai nasoshi masu yawa wanda in Allah ya kai mu karatun mu na gobe za mu zo da nasoshin a cikin bible din sai mu ji ga inda bible din yake cewa a bauta wa Allah daya sai mu ga to kuma ya aka yi ne aka kwana a ragaya Allah ya samu cika da imani abinda muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم ستر عوراتنا اللهم ستر عوراتنا اللهم ستر عوراتنا يا ستير يا رب العالمين اللهم اغفر لنا حفواتنا وزلاتنا وذنوبنا اللهم تقبل أعمالنا اللهم تقبل أعمالنا اللهم تقبل أعمالنا اللهم اجعلنا من الذين يقيمون الصلاة اللهم اجعلنا من الذين تتقبل صيامهم اللهم اجعلنا من الذين تتقبل جميع طاعاتهم اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ونعوذ بك من من قول الزور أو غشيان الفجور اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء وعذال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين